yadda aka buga sauran wasa ɗaya tilo bangaren premier league na shekara 2016 zuwa 2017 mako na ashirin da kungiyar kwallon kafa ta dozin ham lallasa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea da ci biyu da babu ita dai kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta shafa wasanni goma sha uku tana samun nasara sai a wannan karon ham ta karya mata wannan alkadari nata a yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta Chelsea tana da mataki na biyu ne da maki arba'in da tara ita ko sokunan ta hauro mataki na hudu da maki arba'in da biyu a bangaren kofa dire kuwa na kasar spain na shekara 2016 zuwa 2017 kafa ta wasanni guda uku inda kungiyar kwallon kafa ta real society ta lallasa villarreal da ci guda daya alkakon kuwa sun tashi can ne tsakaninsa da cordoba da babu yayin da real madrid ta doke sabila da ci uku da nema a yau kuma za a ci gaba da fafata bangaren kofa da na kasar spain inda kungiyar kwallon kafa ta atlantico bilbao za su ta da barcelona bangaren kasar ingila kuwa an zaɓi ɗan wasan gaba na manchester united zalatan ibrahimovic a matsayin gwarzon ɗan wasan kwallon kafa a premier league na watan disamba da ta gabata ta shekara 2016 amma bangaren masoya kwallon kafa na kasar ingila wato fan player of the month ibrahim Ibrahimovic ya buga wasanni shida a jere ya jefa kwallaye biyar. Idan muka dawo bangaren hada-hada da ta yi wasan kwallon kafa na duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta Shanghai ta ware zunzurutun kuɗi har fan miliyan ɗari da hamsin domin sayan ɗan wasan gaba na ƙasar Gabon. Mai taka leda a kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund mai suna emric abamian in har haka ya kasance zai zamo dan wasa mafi tsada ba a kwallon gaba inda zai dinga karban fan dubu dari takwas a duk sati a matsayin albashi ƙungiyar kwallon gaba ta west ham ta ce tana so sunderland ta faɗi kudin dan wasanta mai suna german defo wanda kungiyar kwallon kafa ta west ham din take da bukatar ya dawo kungiyar ta taka leda juventus ta ba Juventus ita kuma za ta maye gurbinsa da fadinak ɗan kungiyar ƙwallon kafa ta juventus a kakan wasan bana everton na cin ɗan wasan baya na tsakiya daga kungiyar ƙwallon kafa ta southampton middlesbrough ta kammala sayan ɗan wasan aston villa mai suna rodi na tsawon shekaru uku inda zai tafi duba lafiyarsa a satin da za mu shiga huta lafiya.